Masu saurare Assalamu alaikum barkama da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon ya gayyato wasu baƙi ne na musamman da za su tafka muhawara kan kyautar Ballon d'Or da Cristiano Ronaldo na Real Madrid ya lashe a karo na hudu. Inda magoya bayan Lionel Messi na Barcelona da ya lashe kyautar sau biyar ke cewa har yanzu fa messi ba sa'an ronaldo ba ne ko da mai bangarorin biyu suka dogara sai a biyo mu domin jin cikakkiyar muhawarar wadda ni abdulrahman gamba ahmad zan jagoranta a muna tare da bangaren magoya bayan lionel messi na barcelona da kuma magoya bayan real madrid to zan fara daga bangaren 'yan adawa magoya bayan messi kenan to da farko za ka bayyana mana sunanka sunana usman mai barcelona to sai kuma karibu mai barcelona to madalla sai kuma wa sai sani mai madrid sannan sai muhammad bilal sani mai cristiano ronaldo to madalla to a malam usman ina ga zan fara da kai to kai dai dan adawan cristiano ronaldo ne na real madrid me zaka ce game da nasarar da ya yi har ya lashe kwallon zinari wato kyautar ballon d'or kenan da ake baiwa gwarzon dan wasa a duk shekara abin da zan ce game da wannan kyauta da aka ba cristiano kwata-kwata bai dace bai zai zabe da ba a ce an ba shi kyautar ballon d'or ba a wannan shekara a daidai lokacin da wasu suke cewa ya dace kai ka ce bai dace ba to ko kana da hujjoji da zaka faɗi sosai ma kuwa ta a kai shine lokacin da madara ta ɗauki champions league bana ina ganin cristiano ronaldo rabia ma bata ishe shi ba yana jiri a cikin ba ma a cikin yan gwarzayen yan wasan da sun ka taka rawar gani a wajen ɗaukar champions na a club din real madrid bana baya ga wannan kuma game da european kuma da suka ɗauka a nan ɗin ma baya ɗaya daga cikin 'yan ƙwallon portugal wanda suka taka rawar gani a wajen ɗaukar wannan kofin to amma ana gani shine ya jagorance su duk da ya ji rauni eh duk da ya jagorance su sun ji rauni a cikin su akwai wanda ya aiki modern cristiano din to malam muhammad to ka ji abin da shi usman ya faɗi ko kana da abin da za ka faɗi domin ka kare cristiano ronaldo ƙwarai da gaske ai maganar da yake akan cewa wai cristiano ronaldo bai cancanci ya zama gwarzon yan kwallo na wannan shekara ba gaskiya ba ba gaskiya ba ne ba kasancewar cristiano ronaldo shine mutumin da yake da kwallaye ɗaiɗaiɗaiɗai har guda goma sha shida a champions league wanda messi bai taɓa cin irin wannan kwallon ba a champions league cristiano ronaldo ya ci irin wannan shi ya yi birki ya kafa tarihi na kwallaye goma sha bakwai a gasar eh, zakarun nahiyar turai kenan again ya kara dawowa wannan shekarar kuma ya kara zira kwallaye ɗaiɗaiɗai kwallo goma sha shida kuma sannan ka ce bai cancanci ya zama world best ba gaskiya wannan ina ganin kawai ka dai faɗa ne saboda adawa na ɗaya na biyu kuma a maganar european cristiano ronaldo shine jagoran tawagar 'yan kwallon portugal kuma shi ne mutumin da duniya take kallo duk wani wasa da ake shi ake kallo don ina ga ina sa ma wannan injurin ma da suka kai shi dama kasancewar su suna tunanin idan yana cikin wasan to su ba za su kai labari ba zai ijaza musu matsala ka kalli abin da fayad ya masa ai fayad ya zo ya taka shi ne kai tsaye dan dai kurin ya rona saboda kawai ya illata shi su samu damar da za su je su ci wasa kuma hakan bata kasance ba to madalla muhammad yanzu kuma bari in koma ga karibu to karibu duk da dai ka ji bayanin da shi muhammad ya yi to a manazarta na ganin cewa da wuya ma fa lionel messi ya sake lashe wannan kyauta ta Ballon d'Or nan gaba a rayuwarsa saboda yanayin da ke nuna cewa mai yiwuwa kwallon ta juya masa baya nan gaba musamman ma idan muka yi la'akari a matakin wasan kasa da kasa duk wanda suke faɗa wannan maganganu cewar messi ba zai iya kara lashe wannan kyauta ba ina ta ba sa kallon sa ne wani ko kuma duk mutumin da zai ce bal ta juya masa baya to gaskiya ne bi bai fi shekara daya da fara kallon sa ko kuma shekara biyu amma duk abin da ka san Messi yana buga awa tun da ka ɗauko shi daga cikin fida tim na Barcelona ya shigo cikin national team in ka lura har yanzu babu wani abu da ya canja a kan shi kawai sai dai illa iyaka dai a mataimakan abokan aiki da ya kasance yanzu yake buga bal da su ba kamar na da bane to a haka ne bari na koma kuma gare ka Muhammad Sani. Shin baka ganin cewa har yanzu fa shi fa Messi mai gida ne ga Ronaldo lura da cewa so biyar Messi yana lashe wannan kyauta ta Ballon d'Or inda shi kuma Cristiano Ronaldo ya lashe su hudu kacal? magana gaskiya in dan wannan da wannan. ka sallama cewa messi mai gidan ronaldo ne yana bin sa kwallon daya a'a ka sallama na sallama masa haka amma kuma a wannan in mutum ya duba a duniyar kwallon ta yanzu in babu cristiano ronaldo da yan kwallo ba abin da za su ci a duniya saboda me kace haka to in babu cristiano ronaldo me wani dan kwallo zai ce a rekod din kwallon aka ce messi karka manta fa a barcelona akwai su nema akwai su suarez fa waɗanda kuma waɗannan da na kira suna cikin waɗanda aka lissafa sunayensu a cikin waɗanda suka yi takarar lashe kyautar ballon d'or to me ce in ka duba duk cikin su ba wanne kwatanta rabin da abun da cristiano ya bana tana messi nema suke har gobe to malam usman na dawo gare ka ina ne kake ganin cewa kuka samu matsaloli har a wannan karar kuka gaza lashe kyautar ballon d'or Eh, babban matsalar mu ta farko na kofa america da aka buga wanda messi bai samu nasarar ɗaukar wannan kofin ba kuma inda ma har yake cewa shi ya yi ritaya ko daga bugawa kasarsa kwallo eh, abun ya sa shi cewa ya yi fushi ya daina buga ma kasar kwallo dalilin cewa ainihin abokanan wasan shi ba sa buga ma kasar su kwallo eh, da kishi ina ga wannan shine abu na farko wanda ya fara kawo mana matsala akan balando muhammad zan dawo gare ka baka ganin cewa nan da shekara mai zuwa za ku iya fuskantar babban kalubale ko in ce shi kristiyano zai fuskanci babban kalubale ganin cewa shekaru sun fara yi masa nisa domin nan da shekara mai zuwa zai shiga 32 kuma akwai matasan 'yan wasa masu jini a jika irin su anthony griezmann wanda wannan da na faɗa ɗin nan shine ma yayi na uku bayan messi a wajen lashe kyautar ballon d'or to baka ganin cewa zai fuskanci kalubale wajen irin waɗannan rairan waɗannan 'yan wasa wannan dai bayanin dai kaya ne amma cristiano ronaldo har ga allah ni ban bana tunanin akwai wani dan kwallo da zai taso a yanzu wanda zai shiga gaban cristiano ronaldo babu shi ai tun da har ya shiga gaban messi ai an gama Griezmann dan kwallo ne tabbas amma in ka kula da Griezmann a yanzu haka ma ya yi lo amma ya aka har ya shiga ya zama na mashi ne ma na uku a wajen lashe kyautar dalilin da ya sa ya Griezmann ya zo na uku na ɗaya ne Griezmann ya buga final na Champions League sannan Griezmann ya buga final na European Cup wannan ita ce dalili da kuma yawan kwallayen da ya ci a European wannan ita ce dama da ta ɗaukaka Griezmann har ya je yake ganin ya kusa zuwa levels ɗaya da Cristiano Ronaldo a tarihin duniyar kwallon kafa babu wani ɗan kwallo zakakuri sadauki sama da cristiano ronaldo babu shi baka ji wani sabon suna da muka canja masa ba a yanzu eh, sai ka faɗa christian dio <laughs> me kenan me ma me haka yake wannan sunan nasa yayi daidai da balondo saboda haka cristiano ronaldo shekara mai zuwa ma Allah yadda shine zakaran gwarzon yan kwallo na duniya to a karibu bayanin da muhammad ya yi sai ya tuna min da wato bayanin da tsohon kocin real madrid carlo ancelotti ya yi inda yake cewa nan da shekaru uku hudu masu zuwa cristiano ronaldo ne zai ci gaba da lashe kyautar ballon d'or ya kake kallon hasashen wannan tsohon kocin na real madrid to ai wannan focus ne ko wanda yake nasa na karan kansa ya fa san kwallafa eh, to ai da ya san kwallo sanin abu baya iya tabbatar da shi ba mamaki akwai ta soyayya ko kuma neman suna da yake ko kuma shi ma wani yabo da yake so ya samu a gurin cristiano din tunda coach yana player yana so ya sami wani yabo a gurin coach haka shi ma coach yana so ya sami yabo a gurin player to haka ne a muhammad bar na dawo gare ka to ko kana ganin wani irin tanadi kake ganin ya kamata ku yi don ganin cewa cristiano ronaldo ya ci gaba da lashe kyautar ballon d'or har zuwa ritayarsa eh to mu a real madrid mun gama mai tanadi inda ko bana in ka duba bayan mun samu mai coach mai kyau mun ɗebo mai yaran 'yan wasa wani ko a ina an san cewa ina yaran 'yan wasa sai dai mutum ya adawa yanzu real madrid in ka duba irin su marco asensio su mario diaz su luka bosket su kobatit aga duk yara ne matasa wani kuma bayan su luka madrid da sauran su casemiro shi ma yana sauran yara su tony cruz wa'annan yaran in ka duba duk abin da muke so ko da manyan ba sa nan suna yi mana shi daidai gwargwado to a mu na wannan mako a shirin mu na duniyar wasanni muna godiya matuƙa da wannan dama da kuka bamu muka tattauna a wannan zaure to a jiya ne kungiyar real madrid ta samu nasarar lashe gasar kwararrun kungiyoyin kwallon kafa na duniya bayan da ta yi nasarar doke kashima antlas ta japan da ci hudu da biyu kuma cristiano ronaldo ne ya jefa kwallaye uku yayin da karim benzema ya jefa kwallo guda masu saurare da haka muka kawo karshen shirin na wannan makon a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya